wallahi ku bincika ku gani a cikin mawakan na kun da ya sha ka wallahi a cikin mawaka kun da ya sha sha ka fashi ya sha ko supplement ya sha na bleaching ban gane ba saboda ya yi ja bayan ya yi ja kuma gashi na ya sha sha ka fashi kuma shi kiban shi a kumatu kawai yake kumatun na haka suka ci ko kamar cincin biredi da ganshi akwai lokacin da muke nan a secondary school akwai eh, wannan pop da ake da nan na naira goma goma nan lokacin ka ganshi tanka tanka kamar saran sata a zamanin haka kuma tunan wallahi don Allah gaya mishi inda shi haka bashi ne bashi wallahi tallahi ba sai dole sai ka yi ba kana sirrin ka dan kyakkyawa da kai da dan chapes chapes kai ba gane zira nan sun fi <laughs> ba wallahi sun fi komai ka sai a ka ba wanda wallahi ni gaskiya nake gaya mu wallahi yanzu na kuma tunawa mu Eh, walay.